yau laraba bakwai ko takwas ga watan ramadan babban jakadan allah ko babban maji-daɗin allah annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina na da shekaru 1439 wanda ya daidai da 23 ga watan mai haihuwar annabi isa alaihi salatu salam, bisa ga lissafi na gregorian calendar na da shekaru 2018 allah madaukakin sarki ya sake haɗe mu a masjidu ali ibn abi talib masallacin da ke cikin unguwar kuku road inda muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan watan mai albarka ko mai daraja wato watan ramadan da fatar allah maɗaukakin sarki ya mana jagora a cikin karatunmu muna cikin tafsirin suratul bakra inda muka kwan shekaran jiya da yake jiya ba mu samu yin tafsir ba takaitaccen bayani zai zo ƙarshen tafsir insha allahu ta'ala to muna cikin bayani akan yadda yahudawa suke kulla shirye-shirye da makirce-makirce na suka cewa sun yi fada da addinin musulunci mun yi bayani yadda suke mana yaƙi na ruwan sanyi muka ce za mu dawo janibi na biyu shine yaƙin da suke muna physical war yaƙi na fito na fito wanda idan aka yi wancan to wannan na fito na fiton daga ƙarshe shi zai bi baya wanda babu shakka sun tabbatar da cewa za a yi yakin duniya na uku banci yakin duniya na farko da yakin duniya na biyu da aka yi na adolf fitila to za a yi yakin duniya na uku shine war against islam yaƙi ne wanda za a yi domin a ga cewa an rosa musulunci duk da yake wani kwamandan soja na united states of america wanda wannan mutumin yau ya shekara kusan 200 da barin duniya ya faɗa musu ya ce akwai wani lokaci da za su yi yunƙuri su yaƙi musulunci to lalle za a yi yaƙin ya ce sai dai kuma za a zubar da jinainai sannan daga ƙarshe duka kasashen da suka sa kansu za su haɗu da fitina sanan ƙasar isra'il ita ma za ta gamu da fitina ba za ta gamu da kwanciyar hankali da zaman lafiya ba la haula wala quwwata illa billah to bisa ga wannan wannan yakin duniyar na uku suka shirya shi shi ma dole a bi shi mataki mataki mataki na farko za a yi amfani da musulmi su yaƙi addinin nasu na musulunci su da kansu za a yi amfani da musulmi su yaƙi addinin nasu su da kansu ɓangaren musulmin ma aka fara na farko aka ce za a yi amfani da shugabanni a yaƙi addinin musulunci don haka aka canja ma shugabanci tsari daga yadda yake jiya aka sake mai sabon salo ya dawo yadda yake yau a jiya lalabo ka ake yi a ce an naɗa ka shugabanci duk lokacin da aka naɗa ka shugabancin zuri'ar kama ga baki ne za su taru su aza hannu ga kai suna kuka cewa an ɗauki bala'i an danka a kanka to amma a yau kuma neman shugabanci ake yi ruwa jallo akai gabas akai yamma akai kudu akai arewa ana nema a samu shugabanci wanda wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam, kamar yadda hadisi yake a sahihu muslim hadisi na 1826 yana cikin sunanu abi dawud hadisi na 2868 abu zarrin al-ghifari ɗaya ne daga cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ga annabi na daɗa mutane shugabanci sai ya zuro kusa da annabi ya ce ya rasulallahi ni ma ina so ka bani wani shugabanci na wani gari annabi na wayewa ya dubi abu zarin ya sa hannu yadda kikirjin abu zar ya ce ya abazare innaka rajulun ifon ya ce ya kai abu zarin lalle kai mutum ne wanda yake mai rauni yace wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi ni ina so maka ina so maka abin da na so maka kaina yace la tu'ammaranna ala ne kada ka taba yadda a saka shugaba ko da ga mutum biyu ne kada ka taba sakewa a saka shugabanci ko da ku shugabancin nan ga mutum biyu ne wani hadisin da imamul bukhari ya zo da shi yana a cikin sahihul bukari hadisi na 8146 sahihu muslim hadisi na 1652 annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tas'alil imara kada ka roƙi shugabanci kada ka roƙa Allah ba ni shugabanci ko kuma ka nemi shugabancin fa innaka in u'titaha min gairi mas'ala domin ko in Allah ya ɗauka shugabanci ya baka kai ba kai ka nema ba o in ta'alaiha to za a taimake ka akan shugabancin Allah zai shige maka gaba ga shugabancin wa in u'ditaha min mas'alatin yace idan ko aka baka shugabancin tare da cewa kai ka nemi shugabancin kai ka roki a baka shi yace ta wakilta ilaihi za a sake ka ga shugabancin Allah ba zai kama maka ba sai a barka da ka. sai suka sanya mu idan mun tashi mu za mu nema ko sai Allah ya sake mu kan dubaranmu wanda wani hadisi yana a sahihul bukhari hadisi na 4148 yana a sunanul mujtaba na imamu nasa'i hadisi na 4211 da hadisi na 5385 annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innakum satahrisuna alal imara lalle ku za ku yi kwaɗayi zuwa ga shugabanci za ku yi ta nema a ba ku shugabanci ku ta kwaɗayi zuwa ga shugabanci wasa ta kunu ta yau ƙiyama kuma wannan shugabancin tabbas zai kasance muku na dama a gobe kiyama annabi ya ce ha malama farkon shugabanci zargi ne wa na nadama tsakiyar shi nadama ne wa ha ƙarshen shugabancin khizyin yawmal qiyamati shine wulakanci a kiyama to saboda haka suka ga cewa za su yi amfani da shugabanni ga abin da laraba ke cewa annasu aladu ne malikihim mutane suna akan addinin shugabanninsu to idan haka ne idan suka yi amfani da shugabanni za a zo a riƙa amfani da su ana ɗabbaƙar da wasu abubuwa waɗanda suka karkace ma karantarwar addinin musulunci malamai na a kama a tsari malamai nagari gari a kama a kashe malamai nagari gari a kama a halakar kawai za a bar waɗanda suke 'yan amshin shata waɗanda za su bi abin da shugabanni ke so a yi kurum su kaɗai ne ake so a bari su riƙa rayuwa a doron ƙasa to bisa ga wannan ƙa'idar idan muka koma ma tarihi za mu ga ashe haka ta taɓa faruwa a wani karatu wanda na taɓa karanta shi a nan yana cikin littafin albidaya wan nihaya na Ibnu kasir juz'i na goma shafi na 319 sa'an yana cikin littafin sifatu safwa na Ibnu al a ainihin juz'in farko shafi na ɗaya. wani babban malami da ake kira ismail bin ibrahim bin khalaf yake ba da labari ya ce wani malami ne da ake kira ahmad bin nasar alhambali ya ce ya kasance ɗaya daga cikin malamai na gari ya ce aka kama shi lokacin sarakuna shugabannin wannan lokacin an lalata ƙwaƙwalwarsa da wani tunani cewa ƙur'ani ba zancen allah ba ne da haka aka kama shi da shi da su imamu ahmad bin hambal aka ji aka rufe a kurkuku lalle lalle sai sun yadda da qur'ani ba zancen Allah bane imamu ahmad aka ci gaba da mishi azabobi nau'i daban-daban sai da kusan wata talatin daure. kullum sai ya mishi bulala ɗari har sai da ya kasance naman ban imamu ahmad ma idan an ciro shi haka cira yake yi kamar ana wankin wuta haka ake wankin ban imamu ahmad saboda bulala wanda shine imamu ahli sunna wal jama'a la haula wala quwwata illa billah shi ko wannan ahmad bin nasar alhambali da aka kama shi aka ce ya fi kowa shaƙiyanci ai ya fi kowa ta ƙadaranci idan ya hau ra'ayi bai sauka sai aka je da shi garin surran mara a ainihin cikin uh, damascus aka je da shi aka ba da umarni cewa ma a tsara kan shi nan take aka sa abin sare kai aka sare kai shi aka ɗauki jiki aka je da jiki bagadad aka bar kai a nan garin surra mara'a amma kuma sai ga wani abin ban mamaki wannan kan da aka bari a kullum ji ake ga kai an bar shi har tsawon shekaru shidda karatun ƙur'ani kan yake yi ga kan mutum babu jiki jiki na wani ƙauna wata ƙasa kai na wata ƙasa amma kuma kai na karatun ƙur'ani amma Allah bai nufe su da shiriya ba tare da haka wallahi su gani suke fahimtar su daidai ne wannan karatun da yake na ƙur'ani bai isa ya zama komai ba domin idan giyar mulki ta ɗibi gabanni to sai dai kawai a ce Allah ya taro su a masu roƙo Allah ya taro su domin sukan makarce ba su gani ga mutum kai na karatun ƙur'ani amma kuma maimakin su imani a'a masu tsaro aka sa a tsari kada mutane su zo su gani wannan malamin ibrahim ismail bin ibrahim bin kalabici wallahi ni kan ba zan yi ƙasa a ƙoro ba sai na ji na ganin mai idona ya bar garin su ya taka tafiya ya niƙa gari ya je har garin ya ce sai ya dako cikin dare domin kada ya zo da rana a hana shi sai zo cikin dare yana zuwa cikin dare ya ce yana matsuwa kusa ya ce abin nan da ake bashi labari sai ga shi ya gani ya ce sai ga kai babu gangar jiki amma yana karatun ƙur'ani alif lamin a hasiban nasu an yi turaku an ya ƙulu, amanna na بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون abinda wannan في ke تاوى ne alif lamim harufa ne waɗanda Allah ya yake da shi da sani a hasiban nasu e mutane suna zaton an ya ƙulu aman nasu buɗe baki su ce mun yi imani wahum la mun ba a fitine su ba Ba haka ya ɗauki wannan abin da aka yi mishi duniya su san yana cikin jarabawar Allah dama Allah alƙawalin zai jarabci masu imani a shaddun nasi shaddin nasil bala al'andiya sun mal'amsal fal'amsal waɗanda Allah ya fi tsananta ma jarabawa su ne annabawa sa'annan gwargwadon yadda kake bin Allah gwargwadon irin jarabawa da za a yi maka don haka duk abin da ka gani cikin hanyar Allah ka yi imani da Allah cewa jarabawa ce ya zo ne a matsayin jarabawa gare ka ko ba gare ka faru ba ko ba zai ƙari kanka ba ya faru ga magabata daban-daban in ka ji a annabawa annabi ibrahim wuta aka ɗauka aka sashi ko amma kuma wutar ba ta ƙuna shi ba haka ma a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda aka ɗauka aka sa cikin wuta wutar ma ba ta ƙuna shi ba sa'annan tsakanin sahabbai da tabi'una da makamantansu waɗanda aka azabtar azaba wadda take mai muni wallahi suna da yawan gaske wannan wanda ma dai aka kama aka sa yuka aka yanke kanshi kun gaba karaman jarabawa ba ko sannan anan na ke karanta mana jarabawa ta suhu bai bin ladi ansari wanda aka sa aska na tsagar jikin shi jini na fita aska aka sa ana tsagar jikin shi jini na fita amma shi tun da dai a bisa musulunci aka yi shi bai damu ba waka yake walastu ubani walastu ubali hina uqtalu musliman ala ayi jambin kana lillahi masra'i wa zalika fi zati ilahi wa in yasha yubarik ala awsali shuni mumazzai zaidu bin tana lokacin da ake kashe shi shi me yake yi shi babu wanda yake so duniya kamar annabi muhammad da aka sallama yake assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuhu ya rasulullah yana garin maka ana kashe shi annabi na garin madina wanda ya kai daga nan zuwa kusan kano annabi ya daga kanshi sama ya ce wa alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ya zai da bin dafina don haka wannan kan karatu yake jarabawa ce allah ya kawo mishi mutane na zaton su bude baki su ce sun yi imani su bude littafin Allah su karanta dare da rana sannan Allah ya kyale su tarin ba a jefo musu jarabawa ba an fajarci mutane tare da annabawa hatta ya kula rasulu wallafi na amanu ma'ahu mata nasarullah duk da manzannin da sun kafi kowa tsoron Allah suka fi kowa sanin Allah da muminai waɗanda suka yi imani tare da su duk yadda kai imani ba za ka kai ga sahabi na wani manzo ba ko to sai da suka buɗe baki suka ce mata lahi ina nasarar Allah wai take yaushe ne nasarar Allah za ta zo Allah ya ce ala a aha ƙari ba. nasarar Allah fa makusanciya ce tana nan kusa su ƙara haƙuri to bisa ga wannan wannan dattijon ahmad bin ibrahim ya ce to nukan abin sai ya bani mamaki eh, ismail bin ibrahim ya ce abin sai ya bani mamaki kai na karatun ƙur'ani kuma ga shi babu gangan jiki ya ce sai na wuce ya ce dai sai na kwanta cikin dare sai ne mafarki sai ga shi na ga wannan malamin ahmad bin nasar alhambali wanda aka cire kai shi yana cikin wata irin kyakkyawar shiga ya ce muka haɗu da shi muka gaisa ya ce ni kan kaga allah ya mini dukkanin bayar da ake yi ya ce torar da aka sara na yana cikin ni'imar allah da kwanciyar hankali ya ce face dai kwana uku na farko na kasance mai tsananin bakin ciki a cikinsu nace sai na daga kai nace kai da aka cire kanka aka kai jiki wata ƙasa billahi sami'il alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafkihi wa nafsihi bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu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 assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau laraba bakwai ko takwas ga watan ramadan hijirar babban jakadan allah ko babban maji allah annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga garin makka zuwa madina na da shekaru 1439 wanda ya daidai da 23 ga watan mai haihuwar annabi isa alaihi salatu wasalam bisa ga lissafi na gregorian calendar na da shekaru 2018 allah maɗaukakin sarki ya sake haɗe mu a masjidu ali ibn abi talib masallacin da ke cikin unguwar kuka road inda muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan watan mai albarka ko mai daraja wato watan ramadan da fatar allah maɗaukakin sarki ya mana jagora a cikin karatunmu muna cikin tafsirin suratul bakra inda muka kwan shekaran jiya da yake jiya ba mu samu yin tafsir ba takaitaccen bayani zai zo ƙarshen tafsir insha Allah ta'ala muna cikin bayani akan yadda yahudawa suke kulla shirye-shirye da makirce-makirce na suka cewa sun yi fada da addinin musulunci mun yi bayani yadda suke mana yaƙi na ruwan sanyi muka ce za mu dawo janibi na biyu shine yaƙin da suke muna physical war yaƙi na fito na fito wanda idan aka yi wancan to wannan na fito na fito daga ƙarshe shi zai baya wanda babu shakka sun tabbatar da cewa za a yi yakin duniya na uku banci yakin duniya na farko da yakin duniya na biyu da aka yi na adolf hitler to za a yi yakin duniya na uku shine war against islam yaki ne wanda za a yi domin a ga cewa an rosa musulunci duk da yake wani kwamandan soja na united states of america wanda wannan mutumin yau ya shekara kusan 200 da barin duniya ya faɗa musu ya ce akwai wani lokaci da za su yi yunƙuri su yaƙi musulunci to lalle za a yi yaƙin ya ce sai dai kuma za a zubar da jinainai sannan daga ƙarshe duka ƙasashen da suka sa kansu za su haɗu da fitina sannan ƙasar isra'il ita ma za ta gamu da fitina ba za ta gamu da kwanciyar hankali da zaman lafiya ba la haula wala quwwata illa billah to bisa ga wannan wannan yakin duniya na uku suka shirya shi shi ma dole a bi shi mataki mataki mataki na farko za a yi amfani da musulmi su yaƙi addinin nasu na musulunci su da kansu za a yi amfani da musulmi su yaƙi addinin nasu su da kansu ɓangaren musulmin ma aka fara na farko aka ce za a yi amfani da shugabanni a yaƙi addinin musulunci da haka aka canja ma shugabanci tsari daga yadda yake jiya aka sake mai sabon salo ya dawo yadda yake yau a jiya lalabo ka ake yi a ce an naɗa ka shugabanci duk lokacin da aka naɗa ka shugabancin zuri'ar kama ga baki ne za su taru su aza hannu ga kai suna kuka cewa an ɗauki bala'i an danka a kanka to amma a yau kuma neman shugabancin ake yi ruwa jallo akai gabas akai yamma akai kudu akai arewa ana nema a samu shugabanci wanda wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi sallam kamar yadda hadisi yake a sahihu muslim hadisi na 1826 yana cikin sunan abi dawud hadisi na 2868 abu zarrin al-ghifari ɗaya ne daga cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ga annabi na daɗa mutane shugabanci sai ya zuro kusa da annabi ya ce ya rasulallahi nema yana so ka bani wani shugabanci na wani gari annabi na wayewa ya dubi abu zarin ya sa hannu yadda ki kirjin abu zar ya ce ya abazare innaka rajulun ifon. ya ce ya kai abu zarin lalle kai mutum ne wanda yake mai rauni yace wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi ni ina so maka ina so maka abin da na so maka ina yace la tu'ammaranna ala ne kada ka taba yadda a saka shugaba ko da ga mutum biyu ne kada ka taba sakewa a saka shugabanci ko da ko shugabancin nan ga mutum biyu ne wani hadisin da imamul bukhari ya zo da shi yana a cikin sahihul bukhari hadisi na 8146 sahihu muslim hadisi na 1652 annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tas'alil imara kada ka roƙi shugabanci kada ka roƙa Allah ba ni shugabanci ko kuma ka nemi shugabancin fa innaka in u'titaha min ghairi mas'ala domin ko in Allah ya ɗauka shugabanci ya baka kai ba kai ka nema ba o in ya to za a taimake ka akan shugabancin Allah zai shige maka gaba ga shugabancin wa in uditaha min mas'alatin yace idan ko aka baka shugabancin tare da cewa kai ka nemi shugabancin kai ka roki a baka shi yace ta wakilta ilaihi za a sake ka ga shugabancin Allah ba zai kama maka ba sai a barka da ka. sosai suka sanya mu idan mun tashi mu za mu nema ko sai Allah ya sake mu kan dubaran mu wanda wani hadisin yana a sahihul bukhari hadisi na 4148 yana a sunanul mujtaba na an nasa'i hadisi na 4211 da hadisi na 5385 annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innakum satahrisuna alal imara lalle ku za ku yi kwaɗayi zuwa ga shugabanci za ku ta nema a baku shugabanci ku ta kwaɗayi zuwa ga shugabanci wasa ta kunu ta yau qiyama kuma wannan shugabancin tabbas zai kasance muku na dama a gobe ƙiyama annabi ya ce ha malama farkon shugabanci zargi ne wa na dama tsakiyar shi nadama ne wa ha karshen shugabanci khizyun yawmal qiyamati shine wulakanci ainin kiyama to saboda haka suka ga cewa za su yi amfani da shugabanni ga abin da laraba ke cewa annasu ala malikihim mutane suna akan addinin shugabanninsu to idan haka ne idan suka yi amfani da shugabanni za a zo a rika amfani da su ana ɗabbaƙar da wasu abubuwa waɗanda suka karkace ma karantarwar addinin musulunci malamai na a kama a tsari malamai nagari gari a kama a kashe malamai nagari gari a kama a halakar kawai za a bar waɗanda suke 'yan amshin shata waɗanda za su bi abin da shugabanni ke so a yi kurum su kaɗai ne ake so a bari su riƙa rayuwa a doron ƙasa to bisa da wannan ƙa'idar idan muka koma ma tarihi za mu ga ashe haka ta taɓa faruwa a wani karatu wanda na taɓa karanta shi a nan yana cikin littafin albidaya wan nihaya na ibnu kasir juz'i na goma shafi na 319 sa'an yana cikin littafin sifatu safwa na ibnu al-jawzi a ainihin juz'in farko shafi na 261 wani babban malami da ake kira ismail bin ibrahim bin khalaf yake ba da labari ya ce wani malami ne da ake kira ahmad bin nasar alhambali ya ce ya kasance ɗaya daga cikin malamai na gari ya ce aka kama shi lokacin sarakuna gabanin wannan lokacin an lalata kwakwalwarsu da wani tunani cewa ƙur'ani ba zancen allah ba ne don haka aka kama shi da shi da su imamu ahmad bin hanbal aka ji aka rufi a kurkuku lalle lalle sai sun yadda da qur'ani ba zancen Allah bane imamu Ahmad aka ci gaba da tare da haka wallahi su gani suke fahimtar su daidai ne wannan karatun da yake na qur'ani bai isa ya zama komai ba domin idan giyar mulki ta ɗibi gabanni to sai dai kawai a ce Allah ya taro su a masu roƙo Allah ya taro su domin sukan makarce ba su gani ga mutum kai na karatun ƙur'ani amma kuma maimakin su imani a'a masu tsaro aka sa a tsari kada mutane su zo su gani wannan malamin ibrahim ismail bin ibrahim bin kalabici wallahi ni kan ba zan yi ƙasa a ƙoro ba sai na ji na ganin mai idona ya bar garin su ya taka tafiya ya niƙa gari ya je har garin ya ce sai ya dako cikin dare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 ne alif lamin harufa ne waɗanda Allah ya yake da shi da sani a hasiban nasu e mutane suna zaton an yi ƙulu aman nasu buɗe baki su ce mun yi imani wahum ta nun ba a fitine su ba da haka ya ɗauki wannan abin da aka yi mishi duniya su san yana cikin jarabawar Allah dama Allah alƙawalin zai jarabci masu imani a shaddun nasi ashaddun nasil bala al'anbiya thumma al'amsal fal amsal waɗanda Allah ya fi tsananta ma jarrabawa su ne annabawa sa'annan gwargwadon yadda kake bin Allah gwargwadon irin jarabawa da za a yi maka haka duk abin da ka gani cikin hanyar Allah ka yi imani da Allah cewa jarabawa ce ya zo ne a matsayin jarabawa gare ka ko ba gare ka faru ba ko ba zai kare kanka ba ya faru ga magabata daban-daban in ka ji tarihi a annabawa annabi ibrahim wuta aka ɗauka aka sa shi ko amma kuma wutar ba ta ƙuna shi ba haka ma a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda aka ɗauka aka sa cikin wuta wutar ma ba ta ƙuna shi ba Sa sa'annan tsakanin sahabbai da tabi'una da makamantansu waɗanda aka azabtar azaba wadda take mai muni wallahi suna da yawan gaske wannan wanda ma dai aka kama aka sa yuka aka yanke kanshi ai kun gaba karaman jarabawa bace ko sannan na na ta karanta mana jarabawa ta suhu bai bin al ansari wanda aka sa aska ana tsagar jikin shi jini na fita aska aka sa ana tsagar jikin shi jini na fita amma shi tun da dai a bisa musulunci aka yi shi bai damu ba waka yake walastu ubani walastu ubali dina uqtalu musliman ala ayi jambin kana lillahi masra'i wa zalika fi zati ilahi wa in yasha yubarik ala awsal shuni mumazzai zaidu bin datana lokacin da ake kashe shi shi me yake yi shi babu wanda yake so duniya kamar annabi muhammad da aka sallama yake assalamu alaika wa rahmatullahi wa barakatuhu ya rasulallah yana garin maka ana kashe shi annabi na zaune garin madina wanda ya kai daga nan zuwa kusan kano annabi ya daga kanshi sama ya wa alaika salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ya zai da bindatina don haka wannan kan karatu yake jarabawa ce allah ya kawo mishi mutane na zaton su bude baki su ce sun yi imani su bude littafin Allah su karanta dare da rana sannan Allah ya kyale su ta ba a jefa musu jarabawa ba an fajarci mutane tare da annabawa hatta ya kula rasulu wallafi na amanu ma'ahu mata nasarullah duk da manzannin da sun kafi kowa tsoron Allah suka fi kowa sanin Allah da muminai waɗanda suka yi imani tare da su duk yadda yi imani ba za ka kai ga sahabi na wani manzo ba ko to sai da suka bude baki suka ce mata lahi ina nasarar Allah wai take yaushe ne nasarar Allah za ta zo Allah ya ce ala a aha lahi kariba nasarar Allah fa makusanciya ce tana nan kusa su ƙara haƙuri to bisa ga wannan wannan dattijon ahmad bin ibrahim ya ce to ni kam abin sai ya bani mamaki eh, ismail bin ibrahim ya ce abin sai ya bani mamaki kai na karatun ƙur'ani kuma gashi babu gangan jiki ya ce sai na wuce ya ce dare sai na kwanta cikin dare sai na mafarki sai gashi na ga wannan malamin ahmad bin nasar alhambali wanda aka cire kai shi yana cikin wata irin kyakkyawar shiga ya ce muka haɗu da shi muka gaisa ya ce ni kan kaga allah ya mini dukkanin bayar da ake yi ya ce torar da aka sara kaina yana cikin ni'imar allah da kwanciyar hankali ya ce face dai kwana uku na farko na kasance mai tsananin bakin ciki a cikinsu ta ce na daga kai na ce kai da aka da kanka aka kai jiki wata